마시고 a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa muna yi muku barka a fitowa ta biyu a wannan shiri mai albarka ma'ana gida mai sa'ada in ba manta ba ko kuma idan ana biye da mu mun yi bayani akan shekaran shekaran kansa wannan aure ya yake da kuma yadda ake samar da shi wannan gida sannan muka biyo da bayani akan halaccin wannan aure a littafin Allah da kuma sunar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da maganganun magabata na kwarai sannan kuma muka karkare magana akan hukuncin shi wannan aure ma'ana mun yi bayani cewa yana da hukunce hukunce guda biyar wanda akan su ne muka tsaya da aka kai tsaye yanzu za mu tafi akan matashiya ta gaba wanda shine manufofin shi wannan aure din aure yana tattare da manufofi masu ɗimbin yawa kaɗan daga cikinsu manufa ta farko shine mai aure kiyaye eh, ma'ana allah SWT ya shar'anta shine domin kiyaye addini kowa ya riga ya san cewar wannan addini namun addinin musulunci addini ne mai tsari addini ne da allah SWT ya sauko mana da shi ko kuma ya kawo mana shi domin mai dan adam ya ji daɗin rayuwa mutum ya yi ta cikin kwanciyar hankali da nutsuwa addini ƙashin bayanta ne rayuwa in babu addini shirme ce ba ta da wani fa'ida ba ta da amfani wannan addini ɗaya daga cikin manya-manyan ginshiƙan abin da yake tabbatar da shi shine mai yin aure lokacin da mutum ya kasance yana da aure ma'ana ya samu abin da zai nutsu kenan domin wannan aure kamar da muka bayani hanya ce take sanya sanyin zuciya da nutsuwarta da makamantansu to lokacin da mutum ya kasance yana da auren nan to zai samu shi karan kansa addinin zai gabatar da shi yadda ya kamata wanda za mu ga waɗanda ba su da wannan aure koyaushe suna cikin damuwa suna cikin takura shi karan kansa addinin suna gabatar da shi ne ba yadda ya kamata a ce sun yi shi sosai ba don haka aure ɗaya daga cikin manufofinsa an yi shi ne saboda kare addini kamar da kuma muka riga muka sani cewar fajirci da fasikanci zinace-zinace da makamantansu sun saba wa irin koyarwa addinin musulunci to babu abin da kuma zai kautarwa da mutum waɗannan abubuwan ya kautarwa da mutum sha'awar tunkara waɗannan abubuwan in ba aure ba daga kun ga anan gurin manufa ta farko shine shi karan kansa addinin nan kare shi da kuma ciyar da shi gaba kamar yadda manufa ta gaba ta yin aure take tattare da kare shi karan kansa ran dan adam samar da shi karan kansa wannan ran ba a bai yiwa a samu dan adam ta hanyar in ba ta hanyar aure ba ba zai hakurin ka tsaro da wannan ba ko ka je kasuwa ka siya ko kuma ya kasance kamar shuka kawai ka je ka zuba taki da makamantansu dan adam ya tsaro maka a'a Allah subhanahu ta'ala ya kaddara cewar hanya guda ɗaya ta samuwar dan adam ita ce yin aure baya da za a yi wannan auren ya ma'ana dan adam ya ci gaba da samuwa in ba ta hanyar yin aure ba to kaga anan gurin manufa ita karan kanta ta yin auren nan shine ma'ana ɗaya daga cikin manufofin yin auren nan shine mai samar da ko kuma wanzuwar samun ɗan adam da sauransu abu na gaba shine me cikin manufofin aure akwai kiyaye mutunci wanda za mu gan shi karara manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya mana a hadithi yana ce mana ya ma'ashar shabab ya ku taron samari man istata'a minkum ba'ata duk wanda ya samu damar yin aure yake da kudura akan aure malamai suka bayanin ba'a a nan gurin abin da ake nufi ma'ana shine damar saduwa da mace domin biya mata bukata da kuma damar mai ɗaukar nauye-nauyen gida shine abinda malamai suke nufi shine abinda ake nufi da ba a anan gurin shi duk wanda ya samu wannan yana da damar da zai iya ɗaukar nauye-nauyen gida kuma yana da damar da zai iya saduwa da iyalin nan ya biya mata bukata to ya yi aure domin me yake cewa fa innahu aghaddu lil basar ita ce hanya mafi sauki da mutum zai iya rintsa idansa game da gane-ganen matan banza ko kuma ya je kallon abin da yake haramun ne bai halatta gare shi ba wanda kuma duk masu irin wannan kallon sa mutuncin mutuncinsu a tsokun rayuwar eh, tsokun al'umma da suke rayuwa za gan shi mutuncin ne duk wanda ya kasance ba shi da kame kansa yana kalle kalle shine biye biyen can shine can kalle can kalle can to za kwata kwata ba shi da mutunci a cikin al'umma wa ahsanul farj kuma ita ce hanya mafi sauki mai kyau da mutum zai iya mai kare farjinsa ma'ana ba zai je nemi wasu matan banza ba ba zai nemi matan da ya kasance ba halal ba ne ba kagan ka kalli wannan za mu ga cewa ɗaya daga cikin wannan hadisi yana nuna mana manya-manyan ɗaya daga cikin manufofin yin aure kenan mutum ya kare mutuncinsa manufa ta gaba ta yin aure shine mai hifzul aql mutum ya kare hankalinsa kowa ya daga ya san duk wanda yake cikin gafi na balaga sha'awa tana damunsa yakan rikice ne ya rasa inda zai sa kansa wanda duk wani dan adam da ya girma ya aure ya san kafin ya wannan auren ya bi ta wannan mataki na rayuwa a lokacin da zaka ji gabaki daya mutum ya rasa yadda zai ya rasa inda zai sa kansa hankalinsa ma gabaki daya zaka ga kamar ba a jikinsa yake ba to saboda a kiyaye maka wannan lafiyar hankalinka Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta maka yin aure domin lokacin da ya kasance kayi wannan auren to za ka samu kwanciyar hankali hankalinka zai kasance ya saitu an kiyaye maka shi daga je ya lalace ko makamantansu yasa ɗaya daga cikin tabi'ai abu muslimul khawlani yake cewa yana kira ne ga mutanensa ke cewa lalle lalle ku aurar da samari kuma 'yan mata ke cewa domin mai ita sha'awa da kuke ganinta ba ta da kunne ba ta ji ma'ana abin da ake nufi ba ta ji duk wanda ya kasance yana cikin wannan gafin sha'awa yana cikin gafin balaga in fa ba a wannan auren yi ba to fa baya fahimta komai baya gane komai don haka ga anan gurin ɗaya daga cikin manufofi kenan na yin wannan aure ma'ana ya kasance an kiyaye mutum hankalinsa kamar yadda kuma wasu daga cikin manufofin yin wannan aure shine kiyaye dukiya allah ta'ala ya hana almubazzaranci ya umarce mu da komai za mu ringa yinsa mu ringa yinsa ko da ciyarwa ce mu ringa yin ta daidai gwargwado yadda ta dace da shari'a to kowa ya riga ya sani duk mutumin da ya kasance yana da aure to yakan samu damar da zai iya control zai iya damar damar da zai tsara abubuwan da yake kashewa a rayuwa sabanin wanda ba shi da aure wanda ba shi da aure ne kullum yana nan a kashe-kashen kuɗi almabazaranci can zubarwa can tafi can kaga irin waɗannan abubuwan sai kasance mai kuɗin da Allah subhanahu ta'ala ya baka su maimakon ka je ka saka su gurin da Allah gurin da ya dace gurin da zai sa ka samu yardar Allah ka ciyar da addini gaba sai kasance mai ka tafi kana ta da su akan abin da bai wannan ɗinsu ba sabanin mutumin da ya kasance yana da aure wannan koyaushe tana cewa da aure zai ga cewa akwai wani babban nauyi a tattare da shi da haka ya kamata ya tsara al'amuransa ya sai kaza bai kamata ya sai kaza ba kaza da kaza ya kasance da yana da tsari na kashe kuɗi a rayuwarsa wanda shi karan kansa manufa ce ta shari'a kamar yadda kuma ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na aure shi ne mai halatta jin daɗi da ke tsakanin miji da mata kowa ya riga ya san cewar miji da mata namiji da mace akwai wani abu da Allah ta'ala ya haifar musu a jikinsu lokacin da ya kasance sun balaga ma'ana akwai sha'awa a tattare da su ita wannan sha'awa ɗin nan babu yadda za a yi a iya kautar da ita in ba tare da alaƙa ta shiga ba tsakanin miji da mata ma'ana wannan dai shine game da tunani na ɗan adam tunani mai kyau bayan da za a ka tafiyar da wannan ka ji cewar ka nutsu wannan sha'awar ta kwanta in ba ya kasance an samu alaƙa tsakanin miji da mata ba to wannan jin daɗin wannan jin daɗin shari'a ta tanadar da shi ne kaɗai akan same shi ne tsakanin miji da mata to kuma bai halatta gare ka ka tafi waje ka je ka nemo yadda za ka ji wannan nan daɗin ba to ganin a kiyaye maka wannan abun a baka damar ka ji daɗi da wannan jinsin namiji ya ji daɗi da mace mace ta ji daɗi da namiji idan Allah subhanahu ta'ala sai ya me sai ya halatta mana yin aure saboda ku samu a ji wannan daɗin da makamantansu magana za ku zauna ku da mataka ta soyayya ka ji daɗi ku yi wasanni ku ji daɗi ku kusanci juna ku ji daɗi duk waɗannan abubuwan ba inda za ka same su in ba a tattare da aure ba kamar yadda kuma ɗaya daga cikin manufofin shi wannan aure shine mai koya maka yadda za ka iya ciyar da ma'ana ɗaukan nauyin iyalinka ciyar da waɗannan iyali ma'ana nan ka ce iyali a nan gurin ya tattara ita matar ko kuma su waɗannan matan da kuma yara ma'ana su karan kansu ciyar da su wata yadda za ka koyi ɗaukar nauyin abu a rayuwarka shi karan kansa manufa ce cikin manufofin addinin musulunci shi sa ya halatta maka aure banda wannan samun ita karan kanta nutsuwa da kwanciyar zuciya da kwanciyar hankali da nutsuwa manufa ce kamar yadda muka bayani a can baya babu inda za ka samu wannan nutsuwar duk inda ka kai da kuɗi duk inda ka kai da wadata duk inda ka kai da sarauta da ko menene kake takama da shi na rayuwa za ga wallahi akwai tasgaro a rayuwar rayuwarka matukar baka da aure saboda me za ka rasa dukkan wannan sa'adar ga baki ta akwai abin da babu shi babu inda za ka je ka same shi da kuɗi ba za ka iya siyan shi ba in ba da mata ba da mata shine za ka samu wannan sanyi akwai wani sanyi a zuciyarka da wata nutsuwa da babu inda za ka je ka same ta in ba a tattare da iyalinka ba to saboda a samu maka wannan abun a gadar maka da shi shine Allah subhanahu ta'ala ya halatta maka yin aure wanda kuma duk wanda suke da wannan za su tabbatar ma da haka duk kuɗin mutum duk irin yadda ya kai da mulki duk irin yadda ya kai da jin daɗi da komai ne a rayuwa za ka ganshi wannan jin daɗin yana da tasgaro bai cika ba bai kai jin daɗi ba in dai ya kasance mutum ba shi da mata saboda akwai wata nutsuwa a zuciyar da Allah subhanahu ta'ala ya tanade ta kaɗai ga ma'aurata wanda in ba wanda ya shiga wannan ba ma'ana ba miji da matan nan ba ba wani babu inda za ka je ka same shi sai ta tare ga aure kamar kuma yadda Allah eh, cikin manufofi na yin wannan aure din akwai me samun alaka da juna kamar yadda Allah ta'ala yake gaya a cikin suratul hujurat inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu to samun wannan alakar na jinsin na ragowar jinsi ko da faɗaɗa alaka ka fita daga wani takaitaccen wannan da kake rayuwa a cinsa zuwa wani al'umma shi karan kansa abu ne alaka ce mai wani abu ne da ake bukatarsa a rayuwa wanda ba za ka samu wannan abun ba matukar kana zaune haka nan kai kai kadai amma da zarar ka fita kayi aure misali kuma ya kasance wannan auren kayi shi ne daga wani jinsin ka fita daga mutanen da ka saba rayuwa a cikinsu ka fita wani jinsin na 'yan adam na wani garin misali ko na wani kabilar ko wani makamantansu to zai kasance akwai zumunci ka haɗa zumunci tsakaninka da wannan kabila wanda shi karan kansa manufa ce ta shari'a kamar yadda za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin aurensa akwai hikimomi masu ɗimbin yawa kamar yadda za mu zo mu bayani insha Allah nan gaba ya tattara irin wannan ya tara kusan duk wannan kabilun wanda a cikin wannan akwai hikimomi na da'awa wasu sakamakon auren 'yan kabilarsa da aka yi suka shiga musulunci wasu sakamakon wannan da aka yi yaƙi ko irin makamantar irin waɗannan abubuwan rashin shiri tsakanin ƙabilu da sauransu duk aure yakan jawo a daidaita shi da sauransu to daga kaga kenan kaga kenan ba ƙaramin manufa ba ce ba mai kyau ta tare da wannan abubuwa bayan mun yi bayani a kan manufofi na wannan aure kai tsaye za mu tafi akan za mu tafi bayani akan wani abu mai matuƙar muhimmanci da farko abin da ya kamata mu lura da shi shine me menene manufarka na yin aure ya kai miji ya ke mata menene manufarka ta yin aure idan muka tsaya muka kalli rayuwa ta ma'aurata muka tsaya muka yi karatun ta nutsu za mu ga manufofin nan ba sa wuce waɗannan abubuwan da za mu zayyano yanzu na farko akwai wanda za ga yana yin aure kawai saboda mai ya hole ya biya sha'awar ya kashe sha'awarsa ne kawai ta jiki ba shi da wata manufa da ya tafi wannan kawai yana sha'awar mace ya kusance ta tana sha'awar namiji ta kusance shi kawai sha'awa ce a kashe sha'awa shine manufar yin auren wanda za mu ga cewar wannan manufa ce wadda take takaitacciyar manufa kamar yadda akwai wanda su kuma zaka gani ba su da manufa ta yin auren nan in ba mai ba su aure su haifi 'ya'ya su alfahari da su wanda ita ma wannan manufa ce takaitacciya wani kuma za ka gani manufar yin aurensa kawai shine mai ya auri mace ka ta gidan nan kawai ringa mata iko iko kawai ke kaza ya duka mata tsawa ɗauko kaza ikaza kaza da wasu shi kuma yana jin daɗi cewar eh yanzu ga wata da take karkashin sa yanzu yana juya ta yana mata abin da ya ga dama wani za ka ga manufarsa ce wannan wanda manufa ce wannan wanda ba ta da kyau manufa ce ba mai kyau ba akwai wanda za ka gani manufarsa shine me ya haifi 'ya'ya na can bambanci sarwancin shi zai haifi 'ya'yan ne kuma ya ringa alfahari da su wannan kuma a'a so yake ya haifi 'ya'ya saboda mai ya yawaita 'ya'yan musulmi a duniya to wannan manufar tana da matukar muhimmanci amma me tana da gyara ya kasance me ya kula da su su ma kuma gurin tarbiyya idan ya kasance an samu wannan babu cikakken kula da sauransu to za ga manufar anan gurin ita karan kanta tana da tasgaro kamar yadda za ka ga shi kuma wani kawai auren a gurinsa gado ne ya ga ana yi don haka shi ma kawai ya zo ya yi kawai ga da bai san menene ma ya sa ya yi wannan auren ba kawai ya aure ya biya bukatarsa da sauransu kuma dai kawai ya yi auren tunda ya tashi ya ga ana yi a cikin al'ummarsa to kawai shi ma ya yi wannan auren kaga wannan manufa ce wadda ya kasance babu manufa ma kusan gabaki daya a cikinta kaɗan ne daga ciki wanda in ya tashi yin wannan auren zai kalli cewar eh wannan aure da zan yi wani sako ne na addinin musulunci addinin musulunci ya ba ni damar in yi aure ya halatta min in yi aure saboda tabbatar da wasu manufofi wanda muka faɗe su a baya sannan kuma me ya fahimci cewar tattare da wannan auren wata ma'ana wani nauyi ne ake so a koya min yadda a rayuwa zan iya ɗaukar nauyi a rayuwata ya ɗauki nauyin iyalinsa matar tun tana ita kadai ko su su biyu har suka zo suka fara hayayyafa aka haifi ya'ya ɗaya biyu uku aka tafi dukkan su wanne ya kasance shine shugaba shine mai ɗaukan su gabaki ɗaya kaga me wata makaranta ce sabuwa aka shigar da shi ake koya masa ga yadda ya kamata ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiya a rayuwarsa wanda wannan manufa ce mai matukar muhimmanci ɗaiɗai ne kuma wanda zaka idan ya tashi wannan auren yake ganin cewar auren nan wata taimakekeniya ce yake yi tsakanin shi da wannan matar wanda abu ne mai matakar muhimmanci shi ma wannan ya kasance aurenka ka yi shi ne akan gina manufar cewar A eh, yanzu zamantakewa za mu yi ni da wannan baiwar allah domin mai mu taimaka wa junanmu kamar yadda kuma za ka gani ɗaiɗai ne wanda zai dinga ganin cewa rayuwar aure da yake nan wata rayuwa ce ta kawai zai yi ta ne ta me sadaukar da kai ya sadaukar da rayuwarsa gurin taimakawa ita wannan baiwar allah da aka gurin zama da ita da yaransu ya kasance ya taimaka musu ya gina musu rayuwarsu ya yi musu abin da ya kamata to waɗannan su ne manufofin mutane a gurin yin aure wanda za mu gani manufar farko ba ita bace ba in ya kasance sha'awa ce kaɗai shirme ne lokacin da sha'awar nan ta tafi babu wani abu da za ka iya cimma na waɗancan manufofi da muka faɗe su a baya haka shi ma ya kasance kawai ka aure ka haifi 'ya'ya ne ka yi ta alfahari da su ba tare da yi musu tarbiya ba da ya kamata shi ma za ga wannan ma'ana wata manufa ce wadda take takaitacciya amma duk lokacin da ya kasance mutum zai yi ne saboda ya kare kansa ya kuma kare ita wannan iyalin kuma ya kasance ya koyi darussan da suke tattare da wannan kamar yadda muka yi bayani su to wannan ita ce manufa wadda take ingantacciya ta yin wannan auren bayan haka mutane sukan sha bamban a gurin yin wannan aure idan ka zo yin aure yana da kyau ya kasance ka koyi wasu abubuwa kamar haka mutane suka sha bamban lokacin da ya zo zai nemi aure ko zai zaɓi matar da zai aura akwai abubuwa da mutane da yawa suke hangi wani idan ya tashi zai hangi neman aure ko kuma yarinyar da zai aura ya nemi aurenta zai kalli wannan auren da zai yi ta mahangar neman cika abin da ake nufi da mahangar neman cika a nan gurin shine in mutum ya kasance marwaci ne to a ka'ida ta hankali bai kamata ka tafi kasan kanka kai marwaci ne to bai kamata ka je ka nemi mace marwaciya ba ita ma kamata ya ka je ka nemi mace mai kyauta ɗaya kenan ma'ana kaga sai kasance mai kyauta da mai ruwa sai a zauna a tsakiya kenan alal idan zai iya yiwa ma macen ta iya jan in mai kyauta ce ita ta iya jan hankalinsa ta iya koya masa yau da gobe yau da gobe har ya kasance ya saba da wannan ma'ana ya saba da kyauta kaga ta taimake shi gurin wacce mummunar ɗabi'a ta ɗago shi daga mummunar ɗabi'a ta mai da shi wata ɗabi'a mai kyau akwai wanda zaka ga shi kuma idan ya tashi zai kalli mace ne ta mahangar kamanceceniya a wani hali ko ɗabi'a abinda yake nufi da wannan shine mai kamanceceniyar nan ko ta hanyar ilimi za ga mutum yana karatu yana makaranta to zai nemi mai ilimi ne ya uwarsa wanda ya kasance harka kasuwa yake zai nemi mace irin wannan dai to akwai mahanga ta wannan bangaren ita ba shi wancan zai kalle ta ne ta hangar neman cika marwaci ya nemi mai wannan mai kyauta da yawa wanda haɗa masa shaida da almubazzaranci to ya kamata ya nemi macen da kasance ita kuma bata kai shi wannan ba domin a samu daidaito a tsakani mana su daidaita halayensu ita ta taimake shi shi ma ya taimake ta wasu bangarorin da za su zauna su daidaita rayuwarsu wancan mai ilimi zai hanga cewar ya kamata ne yanzu shi yadda yake da ilimin ya kamata ya nemi mace mai ilimi saboda shi wannan ne zai iya taimakon rayuwarsa ya samu wadda alal akal za ta ringa fahimtarsa za ta iya gane me yake so a rayuwa akwai kuma wanda za gani shi ya tashi neman aure ba abin da yake burge shi in ba mai kusancin gurin zama ba zai ce maka shi misali babu ni a garinmu ba zan fita daga unguwarmu ba ba ni yar unguwarmu kawai zan aura ko kuma ita ta ce ni ba mijin ni ba zan auri mace daga ba zan auri miji daga wajen unguwarmu ba iya kawai ni dan unguwarmu shi yake burge ni shi zan aura shi ma ya ce haka misali ko kuma me a fita daga unguwa yayinkin eh, mu misali gundumanmu ko kuma me garinmu ba zan fita misali ba zan fita daga gari kaza ba ni dan gari kaza zan aura ita ma haka akwai wanda zaka gani suke kalli rayuwar aure ta wannan bangaren duk ba wannan ba ko kuma wanda shi kuma in ya tashi zai kalli kawai yanayin halittar mace ne yanayin jikinta yanayin wasu abubuwa dai da shi ya ga cewa sun fi kwanta masa a rai shi zai kalla a gurin mace ya ji ta masa ya ga cewar zai iya ta haka ita ma macen za ta kalli namiji ta ga cewar ya kamata ta a auri miji mai kaza mai kama kaza mai kama kaza don haka sai ta ga cewa mai irin wannan mijin in ta samu za ta aure shi akwai kuma wanda za ka gani shi kawai akwai wanda za ka gani shi in ya tashi wani abin duk zai kalla ba wannan baga baki daya wanda kowa allah swt ya kimsa masa abubuwan da yake sa masa nutsuwa yake ganin cewar da wannan ne zai iya samun kwanciyar hankali ko makamantan irin waɗannan abubuwa a tattare da mace to don haka duk waɗannan abubuwa mun kawo su ne an yi bayani a kansu domin me ya kasance kowane ɗan adam ya san ga waɗannan abubuwa. domin wasu abubuwan in babu bayani sai ya kasance mutum kawai ringa ganin cewar iya tunaninsa ɗin nan iya kaɗai shine abin da yake daidai amma zai kasance in ba da bayanin ba sai ya kasance sakamakon bayanin nan ya fito masa da wasu abubuwa sosai zai ga cewar eh lalle a ce akwai bangare kaza da na tauye kaina bangare kaza na tauye kaina bangare kaza na tauye kaina bangare kaza abu dai masu matukar muhimmanci shine me kula da manufofin shi wannan aura na farko kenan ka san me yasa kake yin wannan aura Me ce ce manufar yin wannan aura aure ya kamata mu dauke shi ibada ce mai zaman kanta ita karan kanta kamar yadda muka bayani ɗaya daga cikin manufofin nan manufofin addini ibada ce idan ka kalli waɗannan manufofin sannan kuma sai ka zo ka kalli kai a karan kanka wace manufa ce ta sa kai wannan auren mun kan bayanin manufofi masu ɗumbin yawa na wannan aure to a ciki sai ka yi kokari ka ga cewa dukkan halin da zaka samu kanka ya kasance aurenka da za ka yi bai fita daga waɗannan manufofin da ya kasance su ne kyakkyawa ba kyawawan manufofi da muka yi bayanin su domin da wannan ne za ka iya samar da zaman lafiya ka samu wannan nutsuwa da kwanciyar hankali ke ma ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali a tattare da rayuwarku da za ku gina amma amma matukar ya kasance an samu tasgaro a wannan bayanin waɗannan manufofi ko kuma a manufofin da kuka kimse ya kai saurayi ko ke budurwa a kanku kafin ku aure to gaskiya zai kasance an samu tasgaro mai matukar yawa a rayuwar aure shi sa da yawa daga cikin gidaje suke samun matsala sakamakon rashin sanin waɗannan ma'ana manufofi na yin aure din allah subhanahu ta'ala ya mana gamdakatar ya kuma datar da mu insha Allah za mu haɗu a fitowa ta gaba wanda shi kuma a nan gurin za mu yi bayanin yaya ma ake neman auren shi auren karan kansa ya ake neman sa tunda mun yi bayanin hukuncin sa mun yi bayanin sa a shari'ance mun yi kuma bayanin irin yanayin mutane da kowa da irin manufarsa a gurin yadda ake yin aure da kuma mahangar mutane ya suke kallon abubuwa idan suka tashi yin aure din to kai tsaye insha Allahu a fitowa ta gaba za mu bayani shi karan kansa ya ake neman wannan aure din Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na